أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا قائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايع الحكا يوم عشرين بقي ووجه رجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1434 kuma shida ga watan shida miladiya 2013 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu mai suna مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند مكي كرنتا wannan littafi mai suna asilatun qadar shabab shi'ati ila haq na malami a sheikh Sulaiman bin Saleh al-Kharashi hafizahullah wannan kuma shine darasin mu na biyar muna cikin tambayoyi da malam ya tsara su guda ɗari da tamanin da tara waɗanda ya yi su ga 'yan shi'a da nufin jawo hankalinsu da kuma yi musu nasiha a kan su fahimci abin da suke kai da saba ma manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam da sahabbansa da kuma mutanen gidan satin da ya wuce mun karanta tambayoyi guda biyu tambaya ta farko wacce take bayani akan me yasa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yama sayyiduna abubakar da umar radiyallahu anhu ma mubaya alhali aqida shi'a waɗannan bayan allan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kafirai to ba ne mana wannan sai tambayar tambaya kuma ta biyu da muka karanta a satin da ya gabata ita ce sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana da 'ya'ya bayan sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn ya auku wasu mata bayan na na fatima radiyallahu anhu. to me yasa sayyiduna abubakar radiyallahu sayyidina ali afwan ya sanya ma ƴaƴansa sunayen sayyidina abubakar da Umar da Usman me yasa haka duk waɗannan mun karanta su a satin ne gaba da izinin Allah za mu tashi na biyar malam ya ce yawwi sahibu kitabi nahjul balagha Me littafin nahjul balagha yana ruwaitowa shi littafin nahjul balagha littafi ne da yan shi'a suka yi da shi hatta a nan garin ana karanta shi wadda littafi ne da suka yi da shi duk da cewa abin ban mamaki karairai ne da maganganu masu wanda ba su da tushe ba su da asali mafi yawancinsu aka tattara su a cikin nahajin bala amma kuma duk da haka sun wannan littafin a matsayin littafin su da suke komawa zuwa gare shi cikin abin da ke gaskata kayyade da littafi naka ne ka rungume shi karantar da mutane kana fassara wannan ya nuna littafin ka ne kuma ka yadda da wannan littafin kuma kai imani da abin da ke cikin shi littafin nahdul balaga dai littafi ne da aka tattaro makala da kutab na sayyidina ali radiyallahu anhu ko waɗanda aka danganta zuwa ga sayidina. mun sha faɗa cewa aqidar shi'a ta gini ne akan alwadu ƙarya Imam Malik radiyallahu anhu yana cewa kamar yadda muka faɗi ran nan ما رأيت أحدا أشد كذبا على رسول الله صلى الله عليه ce bai ga wani mutum ɗaya da ya fi tsananin yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fiye da 'yan shi'a saboda dalilan da suke jawo a ƙarya suna da yawa a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Suyuti ya faɗa mana mun sha faɗin ya faɗi a cikin albiyarsa wal wadi'una ba'dhuhum li yusida dinan wa ba'dhum nasra ra'yin qasada فذاك تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا مكتسبين الأجر فيما يدعون فأذلوا منهم غفولا لهم حتى أبان هؤلاء هم منهم كالواضحين في فضائل الصور وكل من أوضعه كتابه كذا إذا ما كان يقول أن الأسباب من ذلك الإمام السلفي يفتيس أشياء ألفية لا مظمة في يوان جنس إذا كتو كيس قصاة وعقيدة شيئا ذات والواضعون بعضهم ليفسد دينه masu yiwa wa sama karya an samu zanadika wanda suka bayyana musulunci amma kuma a cikin zuciyarsu da ɗakunan su kafirci suke zanadika ce sai kiran hadisan ƙarya suna danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don su ba shi addini in ka ji hadisan sai a ce ashe ma duk shirme ne addini lau kana لو كان القرص رجلا لصار حليما da shinkafa mutum شيء da ta zama mai haƙuri wannan shirme لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل قال له أدبر فأدبر فقال ما خلقت خلقا مثلك بك أوفي وبك ولو ولوك سند ألا يهل هنكلي سيجي ما هنكلي ويبو ويبوسي ويبو جويا سيجويا جويا sai ya ce dan kai na halicci halittu da kai nake ba da da kai nake hana zanadiqa wa babu ra'ayin ra'yin da wasu kuma su rika kirkiran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su kare ra'ayinsu ra'ayin siyasa ra'ayin Ya mazhaba anan على الناس ya يأتي anan الناس رجل هو أشر من إبليس في أمتي يقال له معاوية بن أبي سفيان Sai wani mutum da zai zo a ƙarshen zamanin abin nan zai zo a cikin rayuwa ya fi iblis sharri sunansa muawiya dan abu sufiya ga wannan daga cikin shi a cikin kirkire shi na muawiya radiyallahu anhu yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya musulunta yana cikin waɗanda suka rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani da shi har kuma manzo Allah sai sama ya koma da Allah to irin waɗannan to ne muka ce littafin nahjul balagha littafin su ne da suka yi da shi وهو كتاب معتمد عند الشيعة kuma littafi ne da aka ɗauke shi a matsayin abin dogaro a cikin aƙidar shi'a a cikin littafin aka ce أن عليا استعفى من الخلافة سيدنا علي رضي الله عنه يتي يا يا كون خليفانشي خليفانشي يا ياتي وقال دعوني والتمسوا غيري haka ce sai na ali ya ce da'uni ku tsale wal tamisu ku nemi wani na haka aka rawaito a cikin nahdul ya daga cikin bayanan da ya kamata a littafin da suke canza shi lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci akwai cire-cire da gyare-gyare da za ka ga ana yi ko a cikin littafin akwai wannan magana da'uni waltamisu wa ghayri da'uni ku kyale ni ku rabu da ni na gaji waltamisu ghayri ku nemi wani na وهذا يدل على بطلان مذهب الشيعة ما نتشي وانا انا نول لا لا تشي وان اكيد الشيعة اذ كيف يستعفي منها يومين يا يازاي اتي سيدنا علي رضي الله عنه يا يافا خليفا وتنسيبه اماما وخليفة امر فرض من الله لازم عنده الحالي الامر خلافا شيء da naɗa mutum khalifa al'amari ne umarni ne na farilla daga Allah subhanahu wa ta'ala haka yake aqidar shi'a a aqidar shi'a ba ka zama khalifa sai Allah ya nassanta saboda ka a'imman su guda goma sha kowannen su a aqidar su nassi ne ya zo da bayani akan cewa su ne khalifofi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam so daga babu wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar shi to abin da Allah ya lissanta ya saukar da wahayi a kansa yaya za a yi wani ya zo ya ce shi ya ke baya so kamar yanzu misali annabta ai wahayi ne ko nasti ba wani wanda zai zo ya iddia'in annabta ya ce shi annabi ne sai an masa wahayi kuma sannan ba a neman annabta ba a takar annabta tabarakallahu ma wahyun ne ke zuwa ya nassanta mutum Allahu alamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake aje manzancin yanzu wani annabi zai zo ya ce shi ya yafa annabtan nan baya so a je a nemi wani ya zama annabi a ci gaba da wani wahayi shi ya yafe a littafan shiya abin da suke faɗi yadda za ka yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi to haka ya ba a gare ka ka yadda da imamancin a imman su guda goma sha so da ka yadda za a ce mutumin da ya musa annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane to haka za a ce wanda ya musanta imamancin a'imma guda goma sha biyu ba musulmi bane a da shi'a haka yake ko ya za a ce kuma sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce yaruni wal tamisu ghayri ku tale ni ni ku rabu da ni ku je ku nemi wani na ya za a ce haka in an yadda da wannan kenan wannan ya bata shi a ce kana yutalibu bihi a kama taz'amu eh ai a wajen ki wani al'amari ne na tilas wanda sayyidina ali allahu ta'ala anhu ya nema sayyiduna abubakar ba shi bane ya cancanta amma sayyidina abubakar ya kwaci to ya za a yi kuma daga baya a zo a samu wannan magana cewa sai na ana rabi Allah anhu ya ce da runi wal tamisu ghairi a aqidar shi'a sayyidina abubakar kwace yayi a aqidar shi'a sayyidina umar kwacen khalifanci a aqidar shi'a sayyidina usman ibn affan kwacen khalifanci yayi duka waɗannan guda ukun aqidar shi'a sun kwace ma sayyidina ali khalifanci ne. alhali a wajensu kuma sayyidina ali shine wanda Allah ya nassanta sai sayyidina abubakar ya kwace ya gama shekarunsa sayyidina umar ya zo ya sake kwace ya gama shekarunsa ya rasu sayyidina usman ibn affan shi ma ya zo ya kwace haka yake aki da shi to ya za a yi kuma a ce ga yake na ali radiyallahu anhu ya ce ya yafa khalifanci baya so alhali Allah ya nassanta shi kenan ya sauka daga wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi ke a aqida ahlus sunna wal jama'a khalifanci ba nasi ake yi ba ba wahayi ake yi ittifaqi da maslaha ta al'umma ke sa a zaɓuwa ne zama khalifa kamar yadda ya abu maslaha da ittifaqi ko ijma'in al'umma shi ke sa a ce wane ya zama khalifa shi sa a bincike na ahli sunna wal jama'a wane na zama khalifa ta ɗayan hanyoyi ne guda hanya ta farko ita ce hanyar da ake ce mata wilayatul ahdi wilayatul ahdi wanda ke da rai a matsayinsa na khalifa sai ya ayyana wani ya ce idan na rasu wane ya zama shi zai gaji ni kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ma sayyidina umar hanya ta biyu ita ce hanya ta ashura ko abinda malamanmu suke ce mushi ittifaqu ahli al-adl wal aqd mutanen da aka yadda da imaninsu aka yadda da sulukinsu aka yadda da ɗabi'unsu ba a tuhumarsu da munanan ɗabi'u a cikin al'umma su zauna su yi ittifaki su ce to wane ya zama khalifa mun zaɓi wane ya zama shugaba to ana zaɓen khalifa ta wannan hanya kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da Abu Lu'lu al-Majusi ya soke shi da takobi sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan an dawo da shi Allah ya bashi muwafaka ya kafa kwamitin mutum shida mutane shidan nan ya ce ku ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bakku yana mai yadda da ku a cikin ku fitar da shugaba kada khilafanci ya fita daga cikin ku a cikin ku ku zaɓi khalifa idan kuka bari al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta shiga fitina ta sanadiyya Allah zai bushi da ku a ciki aka zauna aka yi ittifaki aka zaɓi sayyidina Uthman ibn Affan sayyidina Ali na ciki sayyidina Uthman ibn Affan sayyidina Ali sayyidina Abdurrahman ibn Auf sayyidina Az-Zubair ibn Awwam sannan akwai sayyidina Sa'adu ibn abi waqqas sannan kuma akwai abu ubaida jarrah su ne guda shida su ne ahli shura sitta su shida a cikin al'ashar al-mubashshiruna bil janna kashin sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar shi ya kafa kwamitin sannan kuma an shirye sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara daya dangin sayyidina umar ne sayyidina umar ya ce ban da shi sannan an cire sahabi ɗaya da ya rasu to haka yake sannan sai hanya ta uku ita ce hanyar da malamai ce cewa alqahar wal ghalaba aqida ahli sunna wal jamaa da wani zai zo ya kwace mulki da karfin tsiya amma kuma ya zama al'umma sun yi ittifaki saboda ba yadda aka iya da shi to aqida ahli sunna wal jama'a da ai ta zubar da jinanan musulmai to gara a da shugabancin wannan kamar yadda Marwan ibn Hakam haka bata faru ba sai da al-khulafa al-arba'a suka kare aka samu Marwan ibn Hakam yayi haka ya karbi mulki daga hannun Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhuma wanda mutanen Makka suka masa khalifanci bayan mutuwar bayan mutuwan yazid a lokacin akwai sahabban manzo Allah sallallahu masu rai kamar irin su sayyidina Anas irin su sayyidina Abdullahi ibn Umar suka yi ma suka yi ma Marwan ibn Hakam aka ce musu saboda me suka ce huknan li dima'il muslimi saboda kare jinin musulmai gwamnati a hannunsa take barikin sojoji a hannun shi take barikin yan sanda komai a hannun shi yake ku fito ku yan tsara ku ce za ku faɗa da shi za ku iya ba za ku iya ba to maslaha al'umma ita ce sultanun rashum khairun min fitnatin tabu sultanun rashum khairun min fitnatin tabu gara a ce shugaba azzalimi ya zama shi ke shugaban da ku da a ce ba gwamnati a ta kashe mutane kasashen da za su tabbatar da haka su ne kasashen da suka rasa shugabanni yanzu mutanen iraki ai za su faɗa maka haka saddam hussein azzalimin shugaba ne ko aka ta matsawa aka kashe shi to yanzu ya iraki take in ka samu nan iraki zai ce gara zamanin sa mu'ammar al-kazzafi na libiya azzalimi ne kowa ya ittifaqi haka azzalimi ne amma yanzu da zaka tambayi dan Libya kace da zamanin Qaddafi da yanzu wanne yafi yace maka ga lokacin Qaddafi ashe sultanul rashum khairu min fitatin tadu to wannan kenan to wannan aqida ahli sunna wal jamaa ce shugabancin al'umma jagorancin su ba nasi bane daga Allah a'a maslaha da ittifaqin al'umma kike mai da wane ya zama shine shugaban al'umma to shine yake cewa a wajen yan shi'a su nassi wahayi ne daga Allah a nassanta a cewa ne yanzu duka waɗannan a'imman daga sayyidina Ali har zuwa mahadi kowanne a itikadin shi a nassi ne Allah ne ya saukar da cewa su zama imamai kuma ni ikon Allah a cikin su goma sha biyu nan ba wanda ya taɓa zama imami sai mutum ɗaya ba wanda ya taba zama khalifa sai mutum sai sai na alhassan radiyallahu anhu sai kuma sai na ali amma an ka kira sauran goma sai na ali ya yi bittifaqil muslimin aka masa ittifaqi sai na alhassan aka masa mubaya'a mutanen kufa suka ce sun masa mubaya'a daga baya ya zo ya masa ibn muawiya radiyallahu anhu mubayi'a al'umma ta hadu aka kira wannan shekara amul jama'a wannan ya fusata yan shi'a suka zo suka haɗa baki da wata mata ta zo aka ba sayyidina alhassan guba ya ce mutu to in ka ci rabi'in nan dukkan su su goma nan ba wanda al'umma suka taɓa naɗa shi zama khalifa a aqida ahli sunna wal jama'a suna girmama su bayin Allah ne Muhammadu al-Baqir Ja'far as-Sadiq abin da Musa al-Kazimi Muhammad ibn da sauransu dukkan su a'imma ne mutanen kirki ne salihan bayi ne an faɗe su za a ce rahimahumullah dukkanin su ba wanda ahli sunna a cikin ma abin da zai baka sha'awa a cikin su akwai waɗanda malamai ne na malaman ahli sunna kama al-Imam Malik rahimahullah su fi al-Imam Sufyan al-Thawri dukkanin su sun yi riwaya wajen Ja'far as-Sadiq almajiran Alimamu, Ja'far Sadiq sadaka akwai hadisin Ja'far Sadiq a cikin wa a cikin al na Malik a cikin akwai a cikin sahih Bukhari wanda ke nuna maka cewa mutanen kirki ne waɗannan mutanen amma kuma da aka zo aka danganta musu waɗannan abubuwan da aka danganta musu Allah shi kyauta mala ya ce na shida يزعم الشيعة أن فاطمة بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يزعم الشيعة أن فاطمة بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أهينت إن شيعة سنارية شيوة نانا فاطمة رضي الله عنه واتس وتسوكا كيدك النبي صلى الله عليه وسلم من ظل تسمى فاطمة بضعة مني يؤذيها ما آذاني يؤذيني ما آذاها أفضل na na fatima wata tsoka ce wani yankin nama ne daga jikina duk abin da ya cutar da ita ya cutar da wannan haka yake wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari to ɗan shi'a suna riyawa cewa qad uhinat an tozarta ta an wadakanta ta fi zamanin Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu a zamanin Sayyidina Abu Bakr wa kuti radiluha aka balla mata kashin hakan sai wa hamma bi haɗe baitiha kuma sai na abubakar radiyallahu anhu wai yi niyyar ma ya ƙona gidanta wa isqa'i halladi a asammawhu al-muhsina sannan kuma ya zuban mata da cikin ɗan da take ɗauke da shi da ake ce mata almuhsi haka yin shi a suke fari wai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu na Fatima radiyallahu anha ta zo wajen sayyidina Abu Bakar ta ce ya ba ta gado ya ba ta gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu ya ce nahnu ma'shiral anbiya ila nurathu ma tarakna fa huwa sadaqatu mu taron annabawa jama'ar annabawa ba a duk abin da muka bari sadaka da muka bari sadaka manzo Allah sallallahu haka ya annaba ba a gadin su sannan ga wani hadisi can manzo Allah sallallahu yake cewa ke cewa fa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir annabawa ba su bar gadon dinariya wato bangaren zinare dinare kenan sannan ba su bar gadon dirhami ba wato bangaren azurfa kenan duk abin da annabawa suka bari na gado shine ilimi annabawa ba su barin gado kuma sai ilimi duk wanda ya riko da ilimi to hakika ya riko da rabo wanda yake mai girma kaga wannan hadisin yana fassara hadisin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu dukkan wani gado da kaji ana bayaninsa a cikin alkur'ani wani annabi ya gaji wani annabi to ana nufin gado ne na ilimi gado ne na ilimi وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس يتبع علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود سليمان يا قاج داود أمي في, أمي في العلم أي وقال يا أيها الناس يتي يا متاني علمنا منطق الطير مو أنسى ندى مهم مغنى للإنسان wa utina min kulli shay'in an ba mu komai duk abin da muke bukata an ba mu sai Allah ya inna hadha la huwal fadl mubin lalle wannan falala ce mabayyaniya kaga gadan da annabi Sulaimanu yama annabi Dawudu alaihi ashe gado ne na ilimi ba gado bane na dukiya annabi Zakariya alaihi salam yayi addu'a ko rabbi inni wa hada al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا kaga gadon da ya haya zai ma a zakariya shine mai gadon ilimi gadon annabta gadon to kun ga duk wannan gadi nan da ake magana gadan annabawa gadin ilimi shi ko manzon mu sallallahu alaihi wa sallam shine khatamun nabiyyi la nabiyya ba'da ba annabi bayan sa ba annabi bayan annabi sallallahu alaihi wa wasallam dukkan wani wanda zai zo ya kirarin annabta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kafirci kuma wanda ya haka ya zama kafiri to shine suka ce da nana ishar da nana fatima radiyallahu anha ta zo wajen manzo Allah sayyidina abubakar ta ce ya ba ta gadanta sai sayyidina abubakar ya fije ta ya tozarta ta ya mace sai ya kona gidanta to shine sai ma da yace wasu'alu ayna aliyun min hadha kulle. tambayar ita ce wai ina sayyidina ali ta a lokacin an walakanta matarsa ba matarsa ba kawai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya bid'atun minhu yu'zihi ma adaha Ta abin da ya cutar da na Fatima ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya san wannan hadisin iyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan matarsa ce to ina sayyidina Ali yake aka mana na fatima waɗannan abubuwan ihana kasru bil'i iradatu haqqil baiti isqatul janini ina da abubuwa hudu ina sayyidina ali radiyallahu anhu yake a lokacin ولماذا لم يأخذ بحقها؟ ليس سيدنا علي رضي الله عنه بقاتل متحكم تبعه وهو الشجاع الكرار alhali an sansa shine wannan jarumin alkarrar wanda ya iya jawowa baya ya tafiya da doki da baya da baya in balarabe ya ce maka alkarra yana cewa alkarra yana cewa alkarra shine ibn imrul kai yake siffanta dokin sa ko li karzin li farzin muqbilin mudbirin ma'a kajilmudi sakhin khattahu sayl bin adi wai duddoci shine ke yin abu hudu saboda zilla ƙarya likardin likardin sannan mukbilin mudbirin ma a lokaci ɗaya dokinsa zai iya gaba kuma ya baya ya ga damar ya tafi da gaba da gaba ya ga damar ya tafi a baya a lokaci ɗaya a sa'a ɗaya ka jalmu da sahin hatsahu sai min ai kamar mulmulallen dutse da ruwa ya jefo shi daga sama haka dutsen shi yake yadda ka san wani mulmulallen katan dutse sai ya fado daga sama in imrul qaisi azan mawaki makare mafi yawanci mawaka makarita gani wa shu'ara ya yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yadimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to to al-sharra sayyidina ali radiyallahu anhu jarimi ne shi ya iya sarrafa doki ya ya bari aka ci mutuncin diyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma matarsa al-aus ibn harita yana faɗa mana a cikin wasiyyar da ya madansa malik yace wa min karamil karim ad-difa'u 'anil harim daga cikin daraja da kimar mai daraja addifa'u anil hari ya kara mutuncin matarsa mutumin da yake da mutunci yake da daraja to zai zama mai kare matarsa shine سعد بن معاذ سعد ta معاذ سيد Ya ce yana mamaki a ce wai ya zo ya tarar da mutum wai yana saduwa da matarsa har ya iya zuwa ya je ya ba da labari yace tun ma na fulla wuyan shi a gaban manzon sama yake magana manzon sama yace inna sa'adan laghayurun wa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni ce yayi sa'ad kana da kishi ce ni kuma na fi kishi duk Allah kuma ya fi mu kishi to ya za'a mutum ya ji a ta ba ta shi kaga wannan danganta wannan zuwa ga sayyidina Ali cin mutunci ana son a zagi sayyidina abubakar a danganta mashi abin da bai yi ba na zalunci to a gefe guda kuma an zagi sayyidina ali an ce sayyidina ali radiyallahu anhu ya zama rago ya zama sahu an walakanta matar shi diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kasa yin komai ya zama irin na cikin ruwan bagaja ke eh, aka tafi aka tafi malam ke tafi da aka ta zo ma ya je ya je ma ya zo ma ta shi ta zo abin da aka ita ce an mare ta shi kuma tafi mu ga waye ya mare shi aka tafi shi ya nuna ta nuna wanda ya mare ta a gaban mijin mijin ya ce ƙara mare ta in ganin ka'isa ya kuma talla mata mare ya ce ƙaran ka'isa ya kuma talla mata mare ya ce ƙaran ka'isa sai da ya mata mare ya ce mu tafi gida Allah ya saka miki ta koma gida ya ce a ce ashe ka gore kai banza wawa ta kare ya ce ba ki gina ina ta mushi da kuwa a cikin malin malin ba ina ta mushi da kuwa a cikin malin malin to mutum ya zama wawa kenan matar ka a walakanta ta ka hata yin komai kaga danganta wannan zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu cin mutuncin sai wannan tambaya ce mai saba kwakwalwa ina sayyidina Ali radiyallahu anhu yake in haka ya tabbata da gaske na bakwai لقد وجدنا كثيرا من سادة الصحابة أصحبوا ila ahli بيت nabi صلى الله عليه وسلم وتزوجوا منهم mun samu masu yawa daga cikin shugabannin sahabbai sun yi surkuntaka da yawa da kuma daga cikin ahli baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwaju minhum kuma sun yi aurateceniya a tsakaninsu aure ya gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dawa da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fara sunnanta wannan sunna shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal aqsu bil aqs su ma kuma ahlul bait sun aura daga sahabbai sahabbai sun aura daga ahlul baiti sannan ahlul baiti sun aura daga sahabbai wato an samu aurataceniya tsakanin juna sirkan juna ake cikin kuma abin da ke nuna ana mutunta juna ba ka yadda ka zama sirkin mutum ko wani ya zama sirkinka sai idan ka yadda da shi duba yadda gidaje masu mutunci suke bincike idan aka ce za a wani na neman aure a gidan in kana son a gano a yi maka binciken kwakwaf a cinne ka sala sala a fito da kai to ka nemi aure a gidan mutunci sai an fito da komai naka suwaye iyayenka me asalin ina ne garin daga ina kuce me ya fito da babanka daga garin in ba ban nan bane garin su kai kuma a nan gari yi eh, ya an ko mana aka sani ko gudu. Waye ya je ya abin da ba shi kenan bai gudu da da da mutunci in mutum ya abu mutum rashin mutunci sai ya gudu ya fake yanzu ne mutum sai ya abu rashin mutunci a cikin unguwa a layi yanzu yana ta masurai in ma yana da kuɗi mutane su ka girmama shi amma da idan mutum ya aikin banza a gari to garin nan shi da shi har abada sai ta shi da baggar to sai an yi wannan bincika, to kuma sai ya ta gudana a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahli baitin ma ya ce la siyama shaykhayn minhum musamman ma dattawa guda biyu daga cikin sahabbai in an ce a shaykhan a ilimin tarihi ana nufin sayyidina abubakar da umar in an ce a shaykhan a cikin ilimin hadisi ana nufin al-bukhari wa muslim Eh, akwai bambanci yawanci a shekhan a tarihi a sira to ana nufin sayyiduna abubakar da sayyiduna umar a hadithi na aka ce a shekhan ana nufin al-bukhari da muslim rawabu shekhani ana nufin bukhari da muslim amma idan aka ce a sira fa da shaykhani ana nufin sayyiduna abubakar da sayyiduna umar radiyallahu anhu kama huwa muttafaqun Baina bayna ahli tawarihi kamar yadda aka yi ittifaki a tsakanin malaman tarihi wa naqalat al akhbari da kuma masu ruwaito labarai waɗanda suka gabata sunnatan minhum aw shi'atan ko ahalus sunna ko yan shi'a an yi ittifaqin ruwaito waɗannan auraceceniyar a tsakanin juna a littafan ahalus sunna an ruwaito cewa ba mai musun cewa na na diyar sayyiduna abubakar ce a gefe guda kuma matar wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a littafan shi a ma haka yake nana Aisha diyar sayyidina abubakar ce nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin littafan shi sayyiduna Umar diyarsa na na Hafsa matar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ittifaki ɗan shi'a sun yadda ahalus sunna ba. haka kowa ya yadda da wannan cewa manzon Allah ta sama ya auri diyar sayyidina Abubakar sunanta Aisha ya auri diyar sayyidina Umar sunanta Hafsa haka yake kowa ya yadda da wannan فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه lallai sai manzo Allah sama ya auri Aisha na Aisha kuma diyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa tazawwaja Hafsata bint Umar radiyallahu anhu sannan kuma ya auri na Hafsa diyar wa diyar sayyidina Umar radiyallahu anhu وزوج ابنتيه رقية ثم أم كلثوم لثالث الخلفاء الراشدين الجواد الحيي عثمان بن عفان نعم. سنة من الله صلى يا أورد يا أنس قدادي تفرقوا رقية هرسو يساك أو غمس دواء يا أو غمس دنانا أم كلثوم يا أو غموا لثالث الخلفاء الراشدين na uku a cikin khalifofi shiryayyu sai na Uthman ce al-jawwad mai yawan kyauta sai na Uthman ibn Affan yana da wannan sifa ta al-jawad al-jawad al-juj al-jawwad mai yawan kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Usman zai yi ba zai zama cuta a gare shi ba a wajen Allah tun daga abin da ya aikata yau a wannan yaki da za a tafi na Tabuk to na Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai yawan kyauta alhayi kuma mai kunya manzo Allah sun ya ce masa amma astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaikatu shin bana ji kunyan mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba sai na Usman ولذلك لقب بذي النورين saboda haka ne ma ake masa laqabi da zun nurai ma haske biyu haske biyun nan sune nana ruqayya da ta rasu kuma aka sake bashi nana ummu kulsu ha akwai riwayi Allah duk da malamai sun rauna da wannan riwaya manzo aka ce manzo Allah ta sama ya ce damuna da su guda arba'in za mu ta baka suna mutuwa da mun ba amma mai tabbata ba riwaya ingantacciya kaga ahli sunna ba su kirkira ƙarya saboda su faɗi falalan wani in hadisi ya yi zama za'ifi ko da falalan wani za su ce hadisi ne za'ifi yanzu littafi ne ƙato haka aka rubuta shi ma sha'a wa lam yathbut fi littafi abin da ya yaɗu a bakunan mutane an haddace na tarihi amma ko bai tabbata ba to sai kaga wani abu da an tabbatar da shi falalar wani sahabi amma adalci na malaman ahlus sunna wal jama'a su suna gina hukunci ne suna gina bayani ne akan abin da ya tabbata ba kirkira karya ba don kara falalar wani to da ka'ida ita ce sai a biya inganta sannan za a danganta a ce cewa da ake yi manzo Allah sallallahu ya ce da muna da su so arba'in ne ta baka suna mutuwa da mun kara maka riwaya ce da bata inganta so da ka mutane sai su dauka da biyu amma manzo Allah sallallahu ya aure masa da 'ya'ya biyu na na uqayya da na na ummu kulsum radiyallahu anhuma lokacin da za a tafi yakin badar ya zama yana jinya ɗaya daga cikinsu malamai sun yi saɓani wacce ce a ciki ruqayya ce ko ku ummu kulsum ne ummu kulsum ce manzo Allah ya sanar yace ya zauna ba sai ya tafi yakin badar sau da aka bai ji yakin badar sai na Usman bai ji yakin badar da aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka masa daga cikin rabansa na ganibar da aka samu a yakin badar sannan kuma ya ce duk abin da mutanen badar suke da shi na lada kai ma kana da shi saboda ya zauna jinyar diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace falala ta fi wannan sannan ma ne ya ce sun ابنه Abban بن Usman تزوج من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب sannan ɗan sayyidina Usman da ake ce mishi abba abbanu bin Usman bin Affan din nunun nunu tazawwaja min ummi kulsum ya aw ummu kulsum binti Abdullah diyar Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib Ja'far mun yi bayanin sa ran nan cewa wan sayyidina Ali يا رسول الله يقول موتا شكرا تتفز باي هجرة شيني من ذا الله تسلم إلى العشي زوجة أقول إن يقول موتا أنا زولي أن لا يقول من ذا الله تسلم وحي يجي الله أكبر استشهد جعفر جعفر يا شهادة من ذا الله تسلم يجي اسنعوا لآل جعفر الطعام فإنهم أتاهم ما يشغلهم wa'ayin abinci ku kai gidan Ja'far ibn Abi Talib abin da ya shagaltar da su yau ba za su iya girki ba mai gidansu ya rasu ba za su iya girki ba daga nan aka samo sunnar idan mutum ya mutu a dafa abinci a kai gidansa ba a je gidansa a ci ba a dafa abinci a kai ba a je a ci ba kaga a lalacewar mutanen mu haka akwai masu yawo tuka inda ya ga akwai wajen mutuwa sai ya zauna ya fito da cokalin shi to in ya gama ya wanke kuma mai ruwa alji a wannan lalacewa ce to shi ne Ja'far ibn Abi Talib to ɗansa Abdullahi ɗansa Abdullah yana da iya ummu kulsum to sayyidina dan usmanu da ake ce musu abba ya auri wannan ummu kulsumin ka ko mutum ya ci koya su ai dafar ahlul baiti wan na ali ne uwarsa ne uban su da to wani ahlul baiti kuma ake nema ومروان بن عبان بن عثمان كان متزوجا من أم القاسم ابنة Alhassan ibn al ibn ali ibn abi talib sannan jikan na usman da ake ce mishi marwan dan abbas ba marwan ibn al da na ambace shi dan su ba marwan ibn al ba dan sayyidina usman bane Marwan kuna Abba babansa Abban wanda muka faɗe shi dazu dazun nan gayi nan ko wanda ya auri Ummu Kulthum jikar Ja'far ibn Abi Talib iyar Abdullahi, shi kuma Abdullah dan Ja'far dan Abu Talib to shi kuma wannan Marwan din dan Abban din ne shi kuma sai ya auri Ummul Qasim ita Ummul Qasim din nan wace ce ita diyar Al-Hasan ce shi kuma alhassan ɗan alhassan alhassan kuma ɗan aliyu ɗan abu talib wato jikan sai na Aliyu. alhassan jikan manzo Allah ta sama babba ko a gidan na na Fatima radiyallahu anha Ko yana da ɗa sunansa alhassan hmm. ashe ya halatta kenan ka haifi ɗa ka sa musu sunan ka ji daɗin sunan ko <coughs> shi wani ya ce sunan da aka samu shi bai ji daɗin sunan bane so daga shi ma in ya haifi ɗa zai sa ɗan sunan dan ɗan ya ji zafin da shi ma yake wai zai rama abin da baban shi ya mishi a kan ɗansa kaga wannan ya wauta ce ko to sannan sai ma ya ce sun ba zai duk nan kuna ganewa ana lissafa musahara Sunkunta da ta gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlul baitin idan akwai rigima ko akwai sabani ko akwai hatsaniya ko akwai tashin hankali ko akwai wata damuwa tsakanin waɗannan bangarorin guda biyu za a samu musahara kuma musaharan nan ta zama mustamirra ta zama tana ta ci gaba ana ta maimaita ta an san da akan samu musahara sai ya zama ba a ji daɗi ba ko daga nan an yanke a ɗabi'ar ɗan adam idan aka wane ya zama sirikin wane sai aka samu matsala daga kansa za a ci gaba za a yi a ci gaba kare daga nan kila ma an yi ke nan, abin nan haihata haihata limatu abin in ji bahaushe an rabu ke to wannan sai ta zama musahara mustamirra surkunta ce da ta ci gaba aka yi ta maimaita ta saboda an ji daɗi alaƙa na da kyau sai aka ci gaba da yaɗa aka ci gaba da auratar da juna aka ci gaba da aurar da 'ya'ya da jikoki don wannan surkuntar kacce yanki don wannan mutuncin da girmamawar kasu yanki ثم زيد بن عمرو بن عثمان كان متزوجا من سكينة بنت الحسين sayyidina al-husayn radiyallahu anhu yana da ya ana ce mata sukaina amma da yan shi'a lokacin da aka yi rikicin karbala a shekara ta 161 bayan hijira aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu anhu da shi'a sun ce lam yabqa min naslihi illa علي بن الحسين بن علي زين العابدين suka ce shi kadai ya ya tsira duk sauran an kakkashe su amma a tabbataccen tarihi sai na al-Hussein yana da yaya daga cikin 'ya'yansa akwai sukaina ko sakina duk ana cewa ko ka ce sukaina ko ka ce sakina to zaid dan amru dan usman ya aure ta ku duba gidan sayyid na usman fa gidan sayyid na usman su suke ta auren ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali yace wa naktafi bi dhikri khulafa'i thalathati min as-sahaba mali ce ba sai mun ta maimaitawa ba mu tsaya a waɗannan khalifofin guda uku kaga an buga mana misali da sayyidina abubakar ya auri manzo Allah sama ya auri diyarsa sayyidina umar manzo Allah sama ya auri diyarsa sayyidina Usman manzo Allah sama ya auren masa da ƴaƴansa guda biyu sannan Abban dan Usman dan Affan shi kuma ya zo ya auri jikanyar Ja'far siyar Abdullahi dan Ja'far dan Abu Talib sannan Marwan ibn Abban ibn Usman shi kuma ya auri bintul Qasim to ga misalan nan duk ma ya bawa to shine yace mu tsaya a ukun nan duna ghairihim min as-sahabati al-kirami ba sai mun ta ambata sauran sahabbai masu daraja ba na'am Abdullahi ibn Amr jazakallahu khairan Abdullah ibn Amr ibn Uthman ibn Affan kana mutazawwijan min Fatima binta min Fatima binti al-Husayn ibn Ali sannan Abdullah dan Amr dan Uthman dan Affan kaga gidan na Usman ne ke shi kuma ya auri Fatimatu iyar al-Husayn kaji sayyidina al-Husayn bayan su kaina yana kuma da iya Fatima to Abdullahi dan Amr dan Usman dan Affan shi ya aure ta duk wannan na nuna maka ne alaƙa kyakkyawa da ta gudana tsakanin waɗannan bayan Allah waɗanda hum ikhwatun ba'dhum min ba'd ɗan uwan juna ne shine ma da yace wa naktafi bi dhikri al-khulafa'i thalathati min ba sai mun ambaci sauran sahabban ba alladina kanu aidan musahiri li ahli al-bayt wadanda suka kasance su ma ne na ahli Yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li bayani anna ahli al-bayt kanu muhibbin lahum domin mu bayani mu bayyana maka cewa ashe ahlul baiti suna son sahabbai shi yasa al-Imam Shawkani rahimahullah ya rubuta littafi ya saba suna Irshadul Ghali fi mahabbati في محبة أهل في في في في مذهب في في مذهب أهل البيت لحب صحابة النبي إرشاد الغبي في مذهب أهل البيت لحب صحابة النبي إرشاد الغبي شرية الدواوة يعني ما مش كان يجي شرية الدواوة يجانو مذهب أهل البيت من ذن الله صلى الله sallallahu alaihi wa sallam sai da ya kawo maganganu ittifaki guda goma sha biyu hanyoyi goma sha biyu daga a imman shi'a wanda shi'a suke danganta kansu zuwa gare su wanda suke bayanai a game da yadda suke son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da hana zagin su da kuma nuna kauna a gare su shine ma da yace ba sai mun ta kawo sauran ولذلك كانت هذه المصاهرات والوشائج saboda haka ne aka samu wannan sukuntakar والوشائج da kuma wannan soyayya in balarabe ya ce washija soyayya da kai nake maka kai ma kake mu ita ce gaya washija kana so na ina san ka sai a ce washija eh jam'in ta washa'ij jam'u muntahal jumu' washa'ij washija kana so na akwai akwai tabaduli a tsakanin soyayya mahabba zai yi wani ina san ka baka so na E. i zai iya yiwa kai kuma kake suna na ni ban san ana samun haka sai ana cewa mahabba e. shi ya sa magabatan mu na kwarai sai su ce laysatil mushkilatu fi an tuhibba Allah bal mushkilatu an yuhibbaka Allah matsala ba a kai kana son Allah ba shin Allah yana son ka <laughs> to idan ya zama an samu canji aka samu mutayen soyayya shi yana san shi wancan ba na san shi ana san juna to shine sai balarabe ce wa shija mun gane to ma ne ce aka samu wannan shine a ƙasa ya aje muku nan ba ya ce man arada tawassu'a fi musaharat sahabati ma'a ahli al-bayt falyarji' ila kitabi ad dubul mansur min turat ahli al ya ce wanda yake son yalwata samun waɗannan bayanan na surkuntaka tsakanin habban annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti to mutum ya koma littafin shi'a mai suna ad mansur min turati ahlul bait lil faqih al-imami ala ad-din al-mudarris fa fihi bunyatun wa ziyadatun ala ma ba ne ce akwai ƙari da wadatarwa a game da abin da muka ambata a cikin wannan littafin na addubul mansur min turasi ahli bait in mutum ya koma zai ga misalai masu yawa da su yan shi'an da kansu suka tabbatar da cewa akwai surkuntaka tsakanin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kuma yan gidansa uh, ridwanullahi alaihi wa sallam so sai mu bar shi haka akwai wajen da ya kawo shi yana da kawai ko sai mu bar shi haka insha Allah abinda malai yake so ya nuna mana ɗan uwa a takaice a wannan fakarar ta ƙarshe abinda ake yada ma mutane ake rutsar su da shi aka kwashe kafafuwansu aka tace musu zuciya aka yada musu aqidar shi'a ta cewa akwai rigima tsakanin ahalin baiti da sahabbai kan haka ake abin da aka gina shi'a a kai ai na farko shine sanyan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na biyu sahabbai sun ki yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi sun cuce su na ƙarshen wanda suka cuta shine sayyidina al-husayn a inda suka kashe shi a Karbala haka ake yaɗa ma mutane ko to shine ma ne yake cewa nan in duk waɗannan abubuwan da gaske ne haka aka yaɗa ma 'yan shi'a suka yarda suka ɗauki waɗannan jalaluwan suka yayyafa suka lulluɓa kawunansu da su to me yasa aka samu surkuntaka tsakanin waɗannan mutanen da ake iddi'a'in cewa akwai gaba a tsakaninsu me yasa haka tambayar da ma yake yi shin waɗanda ake gaba ake ƙiyayya ba a kan juna za a yi a auratar da juna mutum ya ɗau iyarsa ya ba wani wanda maƙiyinsa ne shi ya kwanta da ita kuma ya haifi ɗa kuma ɗan nan maƙiyin nasa shi zai rika alfahari da shi an tashi za a ce wani ɗan wani akwai hankali a ciki kaga idan ba a yadda da wannan ba to ashe kenan ƙarya ne babu rigima a tsakanin ahlul baiti da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan juna ne kamar yadda muke ta ambatawa yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu cin tudu biyu da sahabban manzo sallallahu akwai masu cin tudu biyu ahlul baiti sahabbai ne ga su sahabbai sannan ga su ahlul baiti sannan kuma akwai sahabban da su ba ahlul baiti ba Ha gansu to haka suka rayu abubuwan da suka faru a tsakanin su yan adam ne su dan ana zaune a tsakanin juna ba zai iya wata ranar ba ta maka rai ba da sayyidina abubakar da sayyidina umar an sha an taba samun rigima a tsakanin su sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi ya bata ma sayyidina umar rai amma sayyidina abubakar ya tashi ya tafi gidan sayyidina umar ya nemi ya gafarta masa sayyidina umar ya ki saurara sai na abubakar ya taho gidan manzon ya zo wajen manzon sama hankalinsa a tashi ya ce gani ni ne masai na umar ba daidai ba amma ga shi ya ma'aikin allah na roƙe shi ya yafe min ya ki can sai ga sai na umar ya so manzon da sama ya faɗa mai tsanani ga sai na umar ya za a yi ɗaya ɗan uwanka ya ɓata maka rai ya ce ka yafe masa amma ka ki yafe masa manzon sama ya ce hal antum tariku li sahibi wai ba za ku kyale mini sahabi na bane wato abubakar ce. ya za ku kurka taba mini sahabina kaga samun ban samun a taba wata rana wajibi ne tsakanin juna in shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi a gidansa da shi da matansa za su samu sabani wata rana har ya kaurace musu na wata ɗaya kwana ashirin da tara ya bar gida ya koma masallaci ya musu ila'i ya tafi a ƙarshe a farkon wata ya dawo a ƙarshen wata na na shi ta ce ni na fi kowa damuwa na fi shiga man. amma da su sama ya dawo ta ce ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba ya aka ka dawo yau kaga mata su haka suke shi ne sai manzon su sama ya ce to ai wata yana kwana 29 yana kwana 30 29 ka kai daga nan ma kawai ana faɗa maka wannan magana ai ko ma za ka wato har yanzu ma ba da tarbiyyanci ba ke dan adam mu haka Allah ya yi mu haka Allah ya yi sahabban annabi sama ba annabawa ba ba ma'asumai ba ne za a iya samun damuwa a tsakanin juna ka bata mu wancan bata mu wancan rai wancan bata mu wancan rai bayyana bacin ran nan ya nuna kenan akwai rigima a tsakanin su to ya za a ɗauki wannan a matsayin shi ne a abin da za a kan mutane karya a yaɗa musu wata mummunar aƙida wadda a jahiri ba abin take karewa ba ke nan akwai abin da karewa a ƙasa shi abin da ake bayani a kansa 'yan uwa kowa ya buɗe kwakwalwarsa ya buɗe zuciyarsa ya fahimta addinin musulunci ba ba ba rufe mutum ake a bango ba shi kenan a ce yadda dole bayani ake na ilimi da ilimi ake shiryatar da mutane ba da hayaniya ba ba da shirme ba da ƙarya ba abin da ya tabbata na ilimi sai an mutane bayani ba da surutu ba da kwatance ba da abin da ya tabbata a ilimi shi ilimi ba a goge shi to wannan shi ne saboda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara shiryatar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya azurta mu binta ya kuma nuna mana karya, karya ce ya kuma azurta mu da nisantar Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana kurakuran mu da mu da abubuwan da muka aikata ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala ya dawo da waɗanda ba a kan turba suke ba su dawo kan turba Allah subhanahu wata'ala ya ta goma shi a cikin mu ya ba mu zaman lafiya ya tsare ta daga sharrura sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kasashen musulmai ga baki daya duk inda fitina take tashi a cikin kasashen musulmai ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi waɗanda ka san mun yi su dan kai ya Allah ka kau da waɗannan fitilun daga cikin kasashen musulmai ka kawo zaman lafiya ka ba da arziki ka ba mu ruwa mai amfani ka ba mu damuna mai amfani sannan kuma ka ba mu yalwar arziki a cikin wannan ƙasar ka kawar mana da talauci ka ba mu lafiya ka azurta mu da ita sannan ya Allah subhanahu wa ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu ka tsare mu daga kalala biya ka tsare mu daga kaucewar hanya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in mun gama littafi mun gama karatu ba dole wani sai abinda aka yi magana akai a cikin littafi sai mutane za su tambaya suna da damar su tambaya kan matsalolin fikihu kamar yadda muka saba duk babin da mutumin yake da tambaya kai zai iya yi ba dole sai ya zama da munasabar littafin mun gane kada wasu su ta kuna kulla kofa ne in kana tambaya kowace iri ce ta fikihu ko ta waye mutum zai iya mun gaba karatu tambayoyin suna da amfani na ni dan bayanin da nake so ne na bayanin da kai dazu na shine nake so in tsare ce da ya ce wani da mu mutane kan mu gare shi na na binciken aure na hmm. hmm. wai hmm. ne neman yarinya ya kakanta ne da yi ba ko ban yi mahaifinsa a kan yarinya sai aka ce ai to ai ai manzo Allah sun ya ce manzo Allah sun ya ce inda suka gaskiya hadisi ne sai manzo sun ya ce tahayyaru bi nufusikum fa inna la iqadisar in ka tashi za ka yi aure ko za ka ba da aure to ku zaɓa inda za ku sanya maniyin ku ana fa inna al-iqadisar jijiya tana ji jijiya tana nasu sai ce ai kakan kakan shi ai kaza ne to shi ma ga ya zama kaza wani ya zubi la ba Allah shi kyauta na na Mm. Hmm. wai yana tambaya ne yana cewa akwai shubuhar da ake yadawa cewa in an ce sayyidina muawiya ya ya zama sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya mushe musulunta ba ya musulunta bane a fatu makka ai ko a hijjatul wada'i musulunta zai iya zama sakatare hijjatul wada'i ga tana bayan fatu makka fatu maka an a shekara ta takwas tsohon shekara nawa manzala su mai rasu tsohon shekara biyu da yan watanni manzala Allah sama ya rasu Sai na muawiya kuma kowa yi ittifaki da ahalus sunna da yan shi'a tun kafin ya shiga musulunci ya iya rubutu kakaf da manza Allah ta salama ya zo Allah ya aiko shi a matsayin annabi mutanen da suka iya rubutu a maka kakaf an kirga su da su mutane da su mutane ashirin ba kakaf a garin maka kaga yanzu ya kuma rubuta a masallacin ne yanzu a ce mutane ne ba ku iya rubutu ba ai ba su da yawa ko kai kowa ma ya iya rubutu in baka iya sharqiya ba ka iya garbiya in baka iya garbiya ba ka iya sharqiya ko to to su a maka a lokacin kakkafu waɗanda suka iya rubutu ba su mutum ashirin ba malaman tarihi sun tabbatar da wani a madina mutanen da suka iya gudu ka tabbas wuce mutum sha ɗaya ba to sai na muawiya rabi Allahu anhu yana cikin marubutan da waɗanda suka iya rubutu su a ashirin to dan ya zama sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun ban mamaki ne alhali ya zo da ilimin sa na rubutu kaga ba mamaki a ciki so daga wani ya zo ya rika cewa wai saboda shekarun da sayyidina Muawiya ya yi ya musulunta sun yi kankanta har ya zama sakatare kaga wannan shirme ne sai na Khalid gudun Walid ahalus sunna da yan shi a sun yi a kan ruwaito tarihin ya shugabanci ya koka ya musulunta a shekara ta takwas gab da ya fatu makka ya musulunta a yakin mota gab da za a tafi yakin mota ya musulunta mun shekara ta takwas aka yi mota yana cikin waɗanda aka tafi da su a matsayin jaruman yakin muguta da aka je can aka kashe shugabannin yaƙi su uku da da su sama ya naɗa su sai su Habbai suka yi ittifaki su naɗa Khalid sai aka yi Khalid ya zama shugaban yaƙi bayan bai da musulunta ba kaga shi ma wanda abin ai tambaya in mutum bai da na sayyidina Muawiya ba to ba zai zama da sayyidina Khalid ba ke kaga wannan ke sannan na uku sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta bayan sulhu hudaybiyya sulhu hudaybiyya an yi a shekara ta shida kakaf sayyiduna abu hurairah ya zauna da manzo Allah ta sama bai wuce shekara uku da watanni ba uku da watanni amma sai da ya zama ahfazus sahaba ya fi kowa yawan hadisi yawan hadisi ya kowa yawan hadisi me yasa haka manzo Allah ta sama ya masa addu'a ɗaya ce sannan na biyu da kansa ya ba da amsa ya ce zahaban nasu wa lazimtu ni na lazimci manzo Allah ta sama sauran mutane kuma sun tafi kasuwanci sai na abu yana cin ahlus sufa to kaga waɗannan misalai ai sun isa su tabbatar da mutum cewa sai dai ka kawo wata riwaya ingantacciya da za ta kora cewa bai zama sakataren ba ba kawo hankali ba kuma hankalin ma na shirin ra'ayi na son zuciya amma ilmance ga abin da ya tabbata Allahu ka gane na alaikum salam na ya tabbata cewa wa abu biya to ya aka yi suka haɗu su da ba su shiri abu sufiyan baban mu'awiya sai na ali kuma a gefe guda to ya aka yi haka ya za yi hayyaje ya same shi ce ya aka yi ba su yadda ba ya aka yi suka yadda sai na abokar ya zama khalifa riwayoyi ne waɗannan na ƙarya shi irin waɗannan riwayoyin ga su nan ba su da iyaka in ka zo kai ta tattara su kai ta tattara su ba su da iyaka ina shirye tattara na cewa ne wa alaikun salam to Mm. so ba za a ce ƙaurace masa bai iyakar dabarar da zai shawo hankalin babansa babansa ya bai ya aura amma ba za a ce ƙaurace wa babansa ba kai tsaye haka sai dai idan baban ya nuna cewa shi fa ba zai yi auren nan ba shi kuma ya tabbatar da idan ba zai yi auren nan ba zai iya alka cikin bala'i zai iya zuwa ya je ya zina ko ya wani abu mai kama da ita to anan sai ƙaurace wa mahaifinsa yi eh, aure domin aure umarni ne na Allah shi ko mahaifi ana masa biyayya ne a inda ya umarni da abu Allah ba inda ya umarni da a saba ma Allah domin da baban da ɗan dukkanin su halittar Allah ne Allah ne ya halicce su kuma shi ya tsara musu dokoki ya ce ga abin da za su to idan baban nan ya yi ƙarfin hali ya ce ai ɗan kai ya bi Allah ya bi shi shi to nan wa za a bi mahalici ko abin halitta kaga mahalici, Allah ta'ala shi za a so daga baya cikin haddin uba ɗansa na da halin yin aure ya ai abin farin ciki ne ma ɗan mutum zai yi aure kuma yana da halin yi ba yin wannan da za su je su tattago aiki ba shi shi aure yake so to nawa kake da shi ai baba ina son gonan nan ta kauye ta wadda ka gada a wajen baban ka ne zan aje a sai da ita kaga wannan ina magana kaga ai ba zai yiwu ba amma yana da halin sa me nema ne shi kan bakin kokarin sa kaga wannan ba daidai bane na san matar da Allah ya gafa ya ji kanta ko ne ke ba mutu ba tana nan wannan shirye ta dan ta zai aure ita ma ta ce ba zai aure ba ta ce ba ta gama morar shi ba ƙarar ta faɗa mushi ta ce ba ta gama morar shi ba wato kai aure ka tsallake ka tafi wajen mata ka ka kane kuma abin da baya mata to wannan tunanin ba mai kyau ba ne tunani ne da ya saba mu shari'a Allahu alam kai na ƙarshe sun ai ba a ce haka ba shi tambaye shi bai ci haka ba in ya zama haka sai su mashi ishara ce to kaga wannan yarinyar da ta aure kake son ka aure ta ba yarinyar kirki ba ce kaza kaza kaza kaza mu ba mun hana ka aure ba ne amma ga abin da muke son kai yi ka nemo wata mu ba ma za mu baka karfafa mu ce ka ga wacce ka je da kanka ka canza wani wajen ko su masa ishara su ce ba ka ganin gidan wani ko diyar wani ka je wajen ta ka neme ta to inda suka haka shi ke ka gane اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب